ورحمة الله وبركاته yau biyu ga watan musulunci na jumada al'ula na hijira da kuɗe da tsari kuɗi da zai da kuɗi wanda ya ne da ashirin da shida da watan sha ɗaya da biyu a wannan masallaci mai albarka na na nasiri na umar faruk inda muke karatun littafin bulogul maram min adillatul ahkam na babban malamin musulunci kuma malamin hadisi ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alai muna cikin kitabun tsahara wato kitab na farko bayanai game da tsarki kuma mun zo babi na ƙarshe <clears throat> babul haidi kuma hadisai na ƙarshe sai lokaci ya yi haka za mu tashi kan hadisin aisha allah ya ƙara mata da ƙalar <clears throat> musannif rahimahullah wa an aisha ta رضي الله تعالى عنها قالت السيدة عائشة تتي لما جئنا سارفة حت فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تدوسي بالبيت حتى تطهري متفق عليه في حديث طويل أسيد عائشة الله قال sai al'ada ta zo musu sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce is'ali ma yaf'alul hajju ta aikata duk abin da mai aikin haji yake aikatawa ghaira Allah ta dufi bil baiti kadai ba za da yake dawafi ga ɗaki ba hatta taɓa huri sai kin yi sarki sai ce mutafa wannan labari ya zo ne a wani hadisi mai tsayi wanda al'imamu muslim ya rawaice shi hadisin sifatu shiddatun nabi sallallahu alaihi wasallam daga madina har muka ga wani guri da ake kira sarifa annabi ya yada zango a gurin ya ajiye matansa a gurin waɗanda suka fito wannan aikin haji annabi ya zo masaukin a sai da aisha a wannan guri da ake kira sarifa wanda mutumin da ya taho daga madina zuwa maka waɗansu marahil ne kawai waɗansu 'yan kilomita ne kaɗan suka rage mutum ya ƙarasa masa a wannan gurin annabi ya sauka mai suna sarifa na fata mun gani da sai ikon allah sai al'ada ta zo a sai da aisha a wannan guri <clears throat> kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ne a cikin watan zulhijja a ƙorarren lokaci an ce ya yi kwana hudu a hanya ya zo dab da maka kafin a fara aikin haji abinda bai wuce kwana biyu ko uku ba ma'ana dai a farko farkon zulhijja kuma tana iya yiwa al'adar aisha allah ya ƙara mata yadda da ɗan ja lokaci kuma a ce kwana shida ko bakwai kaga za a shiga cikin aikin haji tana al'adar kawai sai ta fashe da kuka saboda yarinta kuma tana tunanin za ta samu matsala a aikin hajji annabi ya shigo yace ya kike kuka ta ce hittu al'ada sai ta zo min gashi za a fara aikin hajji yi ki tare jinin da duk irin dabarar da mata ke yi wajen tare jinin kadai ba za ki dawafi ba ne sai kin yi tsarki ghaira Allah ta tsofi bilbaisi. ba za ki yi dawafi ga ɗakin Allah ba ne kawai har sai kin yi tsarki hata taɓa huri to mai wannan hadisi ibn hajar yake nufi game da kawo shi a wannan guri ya kawo shi ne don ya kafa hujja da shi akan mai al'ada cewa ba ta yin tsawafi kamar da muka faɗa ba za su yi sallah ba game da hadisin baya yake a walai mar'atu idha hadat lam tusalli wa lam tusum shin mata ba dawafi ba tun da annabi ya ce ke duk abin da mai aikin hajji zai yi kadai ba za ke dawafi ba so da ka dawafi ya zama na uku daga jerin abubuwan da mai al'ada ba za ta yi ba sai ta yi sauki kadai mun ba da fatawar shekul islamin taimiyya da wasu daga cikin malaman wannan zamani muka ce in ba ta tsinci kanta a kuma ita ba 'yar ƙasa ba ballan an ta tsarkaka ta dawo cewa ga shi al'adar ba ta ɗauke ba kuma ɗawafi ne na ifa ba ba ban kwana ba kuma rukuni daga cikin aikin hajji ya kace kawai ka je ka wanka don tsafta ba don wankan al'adar ba ta yi yadda za a yi ta tare jinin ta yadda ba zai iya tahowa ba ko ya taba ainihin masallacin harami sai ta yi dawafin a haka ya halatta sai ta taho gida saboda lokaci ya koyi mata amma idan tsawafin ban kwana ne hadisi ya tabbata hadisin ibn abbas ya ce annabi ya yi rangoni ga mace mai al'ada ba sai ta yi ba ya ce umiran nasu an yakuna akhira ahdihim bil baiti طوافا إلا أنه رخص للخائب أن أمرت المسلمين يبنتو قرشان أبن دباسي أمكا جيسي بانكوانا بتاكي شيني طواف الودائي في بانكوانا sai sai dai an yi rangwame ga mai al'ada za ta iya tafiya an yafe mata inda ba farilla bane a matsayin rukunin aikin hajji to da in ba lalura ba amma idan yar ƙasa ce a madina take a kasim a dammam a haibara a ina ne za ta iya ta tafi sanda ta tsarkaka sai ta dawo a mota da yi wannan ɗawafi ta suna ta ba ka ba sau da aka mace ba za ta yi dawafi ba sannan kuma da nassin alkur'ani ba za ta yi mu'amala ta aure ba waɗannan su ne abubuwa guda hudu wanda aka yi ijima'i an haramta mata sauran da abubuwan ba ijima'i ba ne sai dai saɓani wasu su ce za ta iya yi wasu ce ba za ta iya ba kamar karatun ƙur'ani kamar ɗaukar ƙur'ani da makamantansu <clears throat> wannan ba ijima'i ba ne saɓani ne tsakanin malamai kowa ya ƙazu juna da ilimi da fahimta Baba malami muhammad nasiru dinin albani rahimahullah a cikin littattafansa ya ce shi yana sake kafa hujja ma da wannan hadisin akan mace za ta iya karatun kur'ani kuma za ta iya ɗauka wai ta ina kuma yake kafa hujja da wannan hadisi wai ai ƙa'ida ce a gurin malaman usulul fiqi cewa ta'khirul bayani al waqtil haja la bai halatta a yi jinkirin bayani ba kuma ana da bukata annabi ya san sana al'ada amma wai ka kalla abin da ya da ita if alima ya alhaju ke duk abin da mai aikin hajji zai har karatun qur'ani <laughs> ko ba ka ba wai sai ya fito kaga da babu karatun qur'ani ko wani abu sai annabi ya ce amma banda karatun qur'ani inda ya san haramun shi abin da malai ya fahimta kenan so da aka shi fikihun fahimta ce wani kuma zai iya zuwa ya doke shi ya ce a ai watakila annabi ya mutu bayanin irin abubuwan da ya haramta a baya kuma har da ƙur'anin ƙila wannan kawai ne mata bayani ne abin da ta fi ji da shi take tsoro ne ɗawafi ina fata mun gani amma dai alayyata hal waɗanda abubuwa da muka faɗa su ne ijma'i bawafi sallah mu'amala ta aure da kuma azumi wannan mai aikin hajji ba za ta ba da nassin hadisai da kuma ayar alkur'ani ya salu naka anil mashidi wal huwa adan fa tazilu nisaa fil mashidi wala taqrabuhunna hatta yadahurna fa idza tadahharna fa atuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu at wa yuhibbul mutatahhirin sai ce nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum to amma kalmar da aka ce ku ƙaurace musu fil mahidi ismul zaman ko ismul makan a lokacin al'ada ko ta gurin da suke al'ada sai za ku ƙaurace musu shine ta gabansu fil mahidi wala ta karbu hunna ku kusance su hatta ya tsakurna sai sun tsarkaka daga al'adar to fa'iza ta tsaharna an sake magana tsarki yanzu to idan suka tsarkaka daga al'adar ko idan sun yi wanka nan aka samu bambancin fassara ibn abi rabah al-makki al-madani ibn abbas yace akan haka kenan wanka biya kan maka da Allah ba ta yi wankan al'ada ba sai ta zo ta mu'amala aure to yanzu wanka biyu za ta yi in sai wannan sai ta zo ta wannan ba za ta yi su lokaci guda da niyya ɗaya don kowanne farilla ne mai samun kansa sai imamu malik kuma suka ce a ai lafazin taɓa har yana nufin wanka saboda qur'ani ai ce rayuwa in kuntum junuban fatahharu da kan kada al-tuhur kawai wanka ake yi amma ba a dauke rokin ba shine ne tsara kana kan da tsara abu zai zaidul khairawani malikul saghir duk inda ya zo magana wanka ba ya so a mutum inda ya wankan da na wani fitta amma tsohon gana karanta da tsara amma tsohon shi dai wanka to yana da kawai wanka da aka ma da gida ba su yadda ba bayan ta daga sama sai ka ce wa la ya juzu li zawjiha an ya fiha hatta mana har ta hatta tasqura sai ta yi wanka ba ta ba ka ce dole ba wai misalin akwai bukatar haka sai al'adar ta dauke ta zo ta ce gaban ta shi kenan wata ka ce za ta iya yi wata ka ce ba zai yi ba ka ta yi wanka wannan sabani ne kima فكان من يمن يمنع ربيه تعالى ولا قولي من الضلات دواسي بس هي سات فكثر الجنة وعن معاذ بن جبل حديث يا ولد معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل ما يحل لك بنمك minin ra'atihi daga iyalinsa matarsa wahiya ha'idu a halin tana cikin al'ada faƙala sai ce ma sauƙar izarar abin da ke saman zaninta farjan lanta da wasu abu dawud wadda afaru al'imam abu dawud ya rawaito kuma shi da kansa ya nuna na kan ta ɓangaren ismail iyaka ka ce ta bangaren ma'ana mun ji hadisin bukari da muslim a kai da aisha ta ce idan ina al'ada ko mai nuna ko mu dama sai annabi da mace ne fa attaziru sai ne kundugo in tsaure dukkanin gabana fayu ba shirin wani yana nuna halaccin mu'amala da mata kamar da muka faɗa kadai ba zai mu'amala da su ta ainihin aure ba kamar da kuma mun ji hadisin Anas a baya hadisin sahihi Muslim annabi yake itlaqu kulli shay'in illa nikaha ku yi komai da iyalin ku bar da mu'amalar aure wa ummi salama radiyallahu anha qala ummu salama kanat nufasaqu mai jirin biki mai jirin haihuwa an nufasa mai biki ta kasance ta faɗo tana zama ta على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أذان من النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاتها باين غيب ويتا أربعين يوما حرقنا أربعين با صلى بعد ذلك معنى إذا دين بسرط وذات إلى حرقنا أربعين رواه خمسة إلا النسائية واللفظ لأبي داود فلا سمع لبيك ولا بيان بل الإمام النسائي سر رويته بل يقيم أبو داود ابن ماجه جماع الإمام أحمد أما بل الإمام النسائي وما لفظ لنا الإمام أبو داود وأنا أنا جيت أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك wajen duk abin da ya hana da shi ma ya hana abin da al'ada ta hana shi ma ya hana ne menene jinin bi sai ta ce damun yurfihir mu? wani jini ne da mahaifa ta ke zuwa da shi qabalar wilada bi yawmin aw yawmayni kafin haihuwa wani lokaci da kwana ɗaya ko biyu ma abu ko tare da haihuwa ma'asalin tare da nakuda ka kalli da alifu yadda suka yi dafa nishin ɗanta to a jini ne da mahaifa suke zuwa da shi a dalilin haihuwa bai sababin na a dalilin haihuwa ko dai kafin haihuwar ya fara zuwa da kwana ɗaya ko biyu ma'ana idan mace ta ga jini kuma ta fara al'ada ba ta haihu ba ta fara nakuda ma'a falk sai jini ya fara zuwa kuma tana cikin hanyar hayyacinta tana cikin hankalin ta iyaka kawai tana na kuda ko tana jin zafin nakuda ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba ko da za su iya azumi don wannan jinin da ta fara zuwa kafin ta haihu jini ne na nifari zai iya zuwa kafin shiruwa da kwana ɗaya ko biya sai ta fara zubar da jini ko kuma ya kota da haihuwa ma'ana lokacin da za ta haihu sai jini ya kota da haihuwa to wannan jinin zai ci gaba da zuba duk da mai lahalari yake duk sanda ta tsarkaka ko da ran da ta haihu ne sai ta yi wata ma'ana zai iya ɗaukewa ran da ta haihu ma cikin ikon Allah ya zuba ta haihu da safe da yamma sun yi ɗauke ya ta ci gaba da misala to amma da bai ɗauke ba za su ci gaba da littafi har kwana arba'in wannan shine ba za a bi ba ba da sauran galiban fasahohi wanda maza masahun malikiya suka ce wasu da ciki suka ce za su iya zama har kwana sittin shine ne galiba da ka taɓa mana malikiya suka ce kwana sittin mafi yawancin in ya haura kwana sittin da ya shiga istihara amma wannan hadisi na ummu salama wanda kuma ya inganta tace a zamanin annabi bai mata kwana arba'in ta zama kuma gaskiya shine abin da malamin suka fi karfafawa kuma shine abin da shi kansa malam bahaushe ya sai ce ta yi arba'in ta yi arba'in ma'ana kenan ta gama wanka to in sun yi ba ta yi ɗauke ba daga kwana arba'in da ya kamata su ci kila istihaba ne ke cikin da gari to wannan shi ne abin da gaskiya wani salama ta yi ishara cewa tana zama ne a kumana annabi kwana baya wuce to wannan shi ne bayani da zai da jinin haihuwa da ya zo a cikin wannan hadisi wa sai lafsin lafu a wani lafazin ne na abu dauda yace walam ya amuru han nabi sallallahu alaihi wasallam bi qada'i salati al kuma annabi baya umarta ita mai haihuwa da tarama sallar wato wannan jirgi kwana arba'in din na inda yi ba za ta rama sallah ba kamar dai al'ada dai kadai za ta rama azumi idan lokacin azumi ne yan kuma tana ganin ta yi wato ba za ta yi azumi ba saboda ɗan cikinta ko haihuwa ya sababa mata mana saboda shayarwa ya sababa mata tarciyarwa to ba su tara mata kenan a bisa fahimtar abdullahi dan umar da fahimtar abdullahi dan abbas na fata mun gane wanda wannan matsala ba mu kokanta da yawa daga cikin mata wai idan mace tana da juna biyu ko tana shayarwa sai kawai ba ta fitowa ta wai kawai ki yi ciyarwa shi ke na a ba haka lamarin ya al'imamu malik yana ɗaukar mace mai juna biyu da mai shayarwa a matsayin mara lafiya to mara lafiya mai hukuncin sa wa in kuntum fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa idzatu min ayyamin ukhra wata ba shi da lafiya ko matafi to ramuwa kai ba siyarwa ba wadanda za su siyar Allah na yi wa alal ladina yuqina ko fibi yasba'an su ne tsofaffi wadda kullum suke zaune, kullum rayuwarsu tana karewa to su za su iya siyarwa ba su siyarwa ba to sai abdullahi dan abba da abdullahi dan umar su ba su ce kai tsaye daga annabi ba sun ba da fatawa ne suka ce alhari wani murdi matsayin yamma da mai haihu ba da mai juna biyu alhari wani murdi idan sun ji tsoro suna shan wahala game da abin da ke cikin cikin suna kai azumi da kyan suna shan wuya ko kuma wajen shayarwa an baya samun koshi yana shan wahala sai suka ce ta shayarwa ka karya azumin sannan tafiyar sun sa ta alayi wa ala da zina suke kuma wannan fahimtar da suka fara ma ba sai daga annabi ba shi ma imamu maliku da tsawon malamai suka fahimci a marar lafiya ce ka ga fata wasu na fata an gane ba ma na shakka ana ganin fasawar sahabbai za ta fi karni sama da fatawar imam maliku suka kuma shi ne dalilin da ya sa wasu malamai suka tafi a kansu fatawar abdullahi kuma da bakwai ibn abbas amma ka kalli sharafin ba kawai to ake son kina da juna biyu ki ba ko in kina sha ruwa kawai ki sha ba ke in ta fahimci dan yana ga galabai ta in tana ake a dalilin sha ruwan nono baya zuwa tana shan wahala in tana jin yunwa dan baya ko shi kuma ba ta da za ki da shi ta hanya sai sai ta abinci dan rayuwar yaron sai sa da aka sha ruwa sai ta siya amma babu wannan wajen idan tana da juna biyu ma tana iya azumin za ta iya yi in ba za ta iya yi ba kama ce ya yi girma sosai ya zama tsohon ciki to ko dai ta rama shi ne safar imam malik a matsayin mara lafiya ta sha salama ta samu dama ko kuma a fata wata abu da kan abbas shi ne ta sha azumin kuma tafiya ولا تتبعوا ما فيش مستجاب والله تعالى أعلم يدعو وصفه الحاكم الإمام الحاكم يا إنجل تحديث ذلك ونجد كذلك كتاب na ainihin goma ko kuma babi na goma kitab na daya sai kuma kitab na biyu shi ne kitab kadar an gama bayanin sarki kaga sai maganar sallah kenan babul mawaqiti babu lokutan sallah alimamu maliku a cikin motsa sai saba wa sauran malaman fiqh da ma malaman hadisi na fata mun gani so suka zo suna cewa kitabun salati abu da za su fara tsakowa shi ne sai shi kuma imam malik cikin wata yana cewa kitabun sana sai ce kitabun kofin sana sai na koma tana lokaci yake ai sai ma ka san lokacin sallar sannan sallar take wata ba a kanta sannan a kawo maka bayanin sarki ya ta shi zai yi magana lokaci da zai shiga magana a kan sarki sauran da ke tafi kuma sai sun fara magana a kan sarki ka ka shi sarki sannan sai a sanar da kai lokutan ka to sallah an kace ya magana a kai dukkanin matattarar bayanai game da sallah lokaci menene menene da sauransu almawaƙe jami'i na nika nika mawaƙe wanda zai yi ɗauka shi na ismin zaman ko ismin makan ismin zaman lokaci ismin makan guri ke shi ne nika kamar da nika nika sun ɗaukar aikin hajji na madina zulhulaifa na mutanen sham juhuba na mutanen iraki za su yi na mutanen yaman iyalan nan wani ta ce ni ba su suke na wato gurin da ba su ɗumi ya to haka lokaci shi ma na sama sa miƙa kamar da ake cewa wato a yi jirgin ta da wuko ko auka auka su sala lokutan sala wuko ne sala lokutan sala mawaƙe da salam lokacin sallah duk ɗin to kada lokacin sallah na daga abin da ya zama wajibi kuma farko ainihin dole ne a kan kowane musulmi ya kada lokacin sallah dole ne saboda ayi ibada ce ta wajibi a kan in ma bai sani ba a yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani cikin ayin Qur'ani da hadisai ta hanyar tafiyar rana da wata da sauransu to a zamanance abubuwan da Allah ya sanar da mu irin su kalanda irin su application na agogo da za ka sanar na lokutan sallah wannan yana taimakawa ba daidai bane musulmi ya zauna da ma san yau a za a ƙarfe da suke shiga yau da aka ƙarfe nan za su shiga a su ba gobe ƙarfe nan za su shiga ba zai iya bada cikin kuskure zai iya bauta wa Allah lokacin ita kuma ibadar sallah na hazmi ya ce in yi lokaci ne ba allah ya karɓa ba in kai bayan lokaci da ya wuce allah ya karɓa ba matukar ba ka da wani kuziri da ya sa ka yi ta bayan lokaci ya ko yi ta allah ya karɓa ba amma in kana da kuziri da ya sa lokaci ya wuce ba ka yi ko za ka kira kamar wanda ya bacci kamar wanda ya manta ko da kada allah ya ce salama اما حتى كوي بابتي بابا من جوابا دلين أتجنك هو بلا يزول في فايتها ألو تتنى أنا مش أميش إكي جانهر أبنجي بيتو جوني يعني سلم فإن خيرت فرزالا أو ربنا وإذا كنت فيهم فأعتمد لهم الصلاة فأمتكم طائفة منهم ما أكي لو كان سلم أنا يعني أنا سلم babu dalili da zai sa mutum yana shirme ba shi da wani kudiri ko ma wani kila shirme yake ko filin kwallo ce an gama kwallo an gama kwallon ba ta shiga tun shida suna filin kwallo har shida da rami an gama ba kuma a zauna ko siya ya kudu ba ya hau min ba da ka za ka kudu ba kotu in ta gaba da ya ji ba a ji komai duk kuma an gama sallah ko ina to sai ya bari har sai isha ta kusa sannan zai sallame su sannan ya tafi gida ce sai ya yi wanka ya yi ne ne sannan ya magariba ta ce wannan sabon Allah to da ka iya bari lokacin ya wuce ko ya yi wani hazin ya ce wallahi ba ce ba ya ce ko ya yi ba ce ba imamu maliku ne ya ce ya yi ta a matsayin farin ko da Allah ba zai karba ba amma ina zan yi ta kawai sai dai suke ba ni tuba ya yi babban zunubi ya bar sallah ya gyara ainihin da zai ci gaba da tuba da yau ta na nasila Allah ubangiji ya kiyaye to haka kuma na daga cikin kakakin da matan mu suke kuma da kuke kula da lokacin sallah macen ba ta da agogo ba ta sanin komai za ta yi sallah lokaci da ba wata kana da gwalwa ne kadai da kiran sallah wasu kuma masu kiran sallah ba sa da aka yi juma da lokaci in ba masu bibiyar karfe ne yake shi karfe ne yake fita ba wanda za a ga ya yi sallah kuma lokaci ne ba shi ya ɗauka ya shiga. ba wajibi ne mutum ya san lokacin sallah waɗannan hadisai da zai kawo zai magana ne a kan lokacin sallah ya ta ana Abdullahi na Amur radiyallahu anhu عنهما عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو وعبد بن العاص da abdullah da al'ad dukkanin su sallallahu alaihi wasallam tsara. lalle Allah yayi magana yace waqtu lokacin idza zalat ash-shams in rana ta huta wato daga tsakiya rana ta je tsakiya to ba lokacin sallah bane ba a na nafila ko farilla a lokacin sai za a zalat wato ta huta daga tsakiya ko yara to a za ta kuma shi ne farkon mutane idan lokacin sanyi ne ana ko a gaggauta yi a farkon lokaci in tsananin zafi ake yi to ana so an jinkirta musamman a masallatai da wuraren da ba su da abubuwan sanya da kuma sallah domin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu yake a masallacinsa sai guri dan kadan ana ruwa ruwa na ba dan ana rana ne rayi ne da yashi mutane na can a azabar sa sai ta in zafi zafi a dan daga kafa daga sallah ma'ana in ta shiga ma karfe ɗaya ko ɗaya saura lokacin zafi? za a iya kai ta har karfe biyu har biyu da rabi a tsara gari ya ɗan yi sanyi a iya samu a shiga masallaci a samu sanyi Zama da akwai mukayyisa yanayin masallacin zamani sai kuma da suke ganin alhukumu ya zuru ma al'illa wujudan mu'adala annabi ya yi wancan bayani a daidai lokacin da masallatan su ba a rige yake ba galiban ga zafi wani guraren yanzu akwai AC akwai kasa. to da ka za ka yi kira ba ka shigo masallaci ka samu nutsuwa ka yi sallah amma a wancan lokacin ba. amma dai da suka mutu kan zarin wannan yanayi a waje suke sallah a ƙauyuka ne a ina ne ga zafi suna iya da sallah sai gari ya ɗan sanyi Ku da haka lokacin da rana tana hutawa lokacin ya shiga wa kana zillul rajuli ka tsulihi daga nan lokacin azahar har zuwa lokacin da inuwar mutum ta yi daidai da tsayinsa duk lokacin azahar wato idan har ka ajiye wannan kofar ka ga tsayinsa ya yi daidai da tsayinsa to a daidai lokacin a zahar karka an shiga da amma an ka duba kana abiyewa ka ga ɗan ranar da ta sako kaɗan ne inuwa ƙar kaɗan ce ta dawo gabas ma'ana rana ta haɗin bota zuwa yamma ko yaya ta shigo ta a cikin za ta shiga za a yi sallah da wuce daga nan inuwar tana dawowa ta shi ta ma ke ta masa fai'u inuwar da ta dawo da tana rana ta fito daga gabas inuwar tana yamma sai take matsowa take matsowa rana na matsowa har ta zo tsakiyar aka nemi inuwa aka rasa bai dan sai dawo rana na hutawa inuwa za ta dawo gaba ita ce mata faiso bi ma'ana fa'at inuwa ta dawo ba ta ce mata zillu inda da sunan ta inuwa amma inuwa da ta dawo sunan ta faiso to wannan inuwa ta dawo har zuwa lokacin da tsayin nan zai tsayin sa in biro ka je ka ga yayi tsayin sa in ka tsaya a ranar ka ga kai tsayin ka daidai to za ka ka jira amma an ba ta kai ba sai ana cikin nasara amma wani dalili ne sa mutum ya da sallah da yi a farkon lokaci ba sai a ce inda je ko na rashin mutuwa ko na wani abu wanda mutum ya ce cikin wani kuzuri da in yi tsere sallah a lokacin ba zai samu mutuwa ba to sai zai iya zuwa kirtawa amma babu wani uzuri da yana farkon lokaci shi ne ya shi na fata mu wani irin uzuri shari'a ta kan bai mutum uzurin rika saboda matsayin sallah din da muhimmancin da ne ba wai dan uzurin ka ya fi sallah ba a'a wataƙila ka tafi kasuwa ne kila ma kana jin dogari ba inda za ka samu kai dogari ba ka so kuma ko ina ka tuhuna ga shi kuma kaga ana ta sallah lokaci ya shiga wata kila tun karfe sha biyu da rabi ko ma kafin haka musamman lokacin za su san yi din ba wa su yi bane sai ka a kai sallah a lokacin in kana da wani uzuri da kana da sai ka dawo gida ka su ka shiga ban ɗaki ka za ka za ka kawo za ka fi samun nutsuwa kai sallah mai kyau ko kana tsananin jin yunwa ga an gama abinci an yi ne yake ka tsaya ka ko kana bukatar shiga masallaci annabi ya ce kada mutum ya sallah wa huwa yudafi'u bal akhbatani yana jin bayan gida ko rawani ya bari sai ya ga mutum bukata amma da sai ta riga ta dora girki girki na zai iya konewa ko a yi asara ga farkon lokacin sallah ya shiga to ai yana da dama lokacin ya ja matukar ba sakaci ba ne ta bari ta samu mutuwar da za ta sallah mai kyau ta sauke girki din ka ce sallah mai kyau ya fita ta da sallah tana tana na fata mu gane shi sa aka baka dama daga nan har inuwar ka tafi tsayin ka abu darda yadda yana daga fikihun mutum fahimtar mutum ya san abin da yake yi ya bai wa sallah kima ya ga mutum gurgurar da za su hana shi nutsuwa a sallah kamar ya zai sallah. Ragin kasan ba za ka nutsu ba, kana da uzurin da zai hana ka nutsuwa tabbas da zan je sallah to ya halatta ka kauce da wannan uzurin saboda muhimmancin sallah kai sallah cikakkiya mai kyau wanda kake sa rai Allah zai ka iyaka kawai idan ba ka da wannan uzurin rika ne ka san za a da sallah karfe ka za su sai ka ya maka tun da wuri masallaci ka za nake zuwa kila sha biyu da rabi kike yin kila karfe daya kila karfe ɗaya da rabi kaga ga mutum ne sun tafi lokaci kuma kana so ka samu jami wanda yana da muhimmanci to shine wa kana zillu rajuli inuwar mutum ya wuna ta yi kamar tsayinsa malam ya hazo malam ya hazo al'asar matuƙa dai la'asar ba ta shigo ba zuwa tab da lokacin da tsayin nan nasa zai yi to duk lokacin azahar wa wakatul asari shi ba lokacin la'akar yana zarcewa malam tafarra shamsu matuƙar rana ba ta yi yala-yala ta yi fasafafi ta kwanta ƙasar nan tana neman ma ta tafi ta faɗi ba ma'ana kenan tun da a daidai lokacin da inuwa ta yi tsayin ka biyu misilaita in ta yi dogon tsayin ka biyu to duk ana cikin lokacin la'asar ta yi yankin ka biyu lokacin la'asar na mutane kuma idan ta haura ga biyu to an shiga lokacin da ake kira ruri mai ma'anar ruri shi ne lokacin da zai ba amma duk wanda yake da wata lalura da ya sa ko barci ya kwashe shi ko a lokacin ya musulunta aka ce to la'asar har yanzu tana kan kalanya ba ta faɗi ba ana cikin lalura ko a lokacin mata ne al'ada ta samu ƙarfi ta ce ce da ce ta ce sallah duk lokacin asali da ba sakaci bane yanzu ta tsarkaka shi ne wasu jarumi na fata mu lokaci na ne da lura ba wani yake zama kawai ya ƙi ba to lokacin ka kalli rana ta fara yalo yalo to in dai ba ta fara ba to duk lokacin la'akari in kai sallah a lokacin kana gama sallah ko kana yin raka da sai rana ta fadi ya ce ta zai jiki lokaci mai da zamu ji hadisi a ya ta wanda ya jiki raka a sai can a lokaci to ya jiki lokaci ya jiki lokacin sallah amma ba a san ce ga wanda ba shi da lalura wa wakatu salatul maghrib lokacin ba magriba ma lam yazidi a الشفق matakar dai shafaki bai tsuya ba shafaki suka ce alhumba ta kuru fil magharibi ba a da huru bishir wani jajajaja ne na alamun hasken rana wanda ake ganin sa bayan rana ta riga ta faɗi kuma a ci gaba da ganin yamma ga sanin da sauran jam wannan jam har sai ya gama kasewa an ga wurin ya yi baki ta ya shiga ta sai isha ta shiga galibar malamai suka ce duk inda aka samu awa daya mai lokacin sanyi ko zafi to kawai isha ta shiga galibar tsakanin magariba da isha awa ɗaya in dai awa ɗaya ta shiga to kawai magariba ta shiga wato isha ta shiga ko da an samu ko a kalanda ko a mai wani ya tsara suka ce inda za ka fito ka kalli abin da annabi ya faɗa za ka tabbatar babu shafaki bayan rana ta faɗi ka ba da awa ɗaya babu shafakin da ba zai tsira ta so da ka za a iya sallah a lokacin ta isha kenan wa waƙatu ta isha shi ko lokacin sallar isha yana miƙewa ila nisfin laili wato tun daga buyan shafakin nan bayan awa ɗaya da magariban nan har zuwa umarnin lailin autari da yawa wasu sun ɗauka cewa wai lokacin sallah har zuwa dab da kusa a fidar a in aka raba dare gida uku kashi ɗaya na farko yana tsayawa ne kamar misalin karfe goma goma da rai ya yi nisa zuwa sha ɗaya da zuwa na farkon mutane amma da an shiga sha ɗaya zuwa a da yi sama to an shiga kashin dare na tsakiya in ka tafi wani don karfe uku an shiga kashin dare na kashi to lokacin sallar isha yana miƙewa zuwa sha ɗaya sha biyu cikin kashin cikin rabin tsakiya kenan in ka samu dama duk za ka yi a lokacin sanda yake wajen karfe goma nan annabi ma ya fito a yi ta lokacin inda sama. yace innahu lawaqtaha laula an ashuqa ala ummati ba dan zan matsa mutane ba ya kusan ayi tattara goma saboda da an gama kowa ya shiga gida ya to idan mutum ya wuce wannan to kada dai ya wuce zuwa ainihin sha biyu a ce bai yi sallah ba shine tsakiyar dare an fita daga kashi daya shiga cikin tsakiyar idan ya wuce cikin wancan lokacin na ƙarshen dare to shi kuma lokacin da duniya asuba ba ke ba a ana cikin laluriyar sallar isha in ba da lura ba bai kamata mutum ya kai lokacin bai sallah ba to shi ne ila nisfin lailin asali har zuwa rabin dare amma na tsakiya to da yaushe dare ke shiga daga faduwa rana rana na faduwa gari ya shiga magariba in shiga to an shiga dare shi sa da Allah ya ce sun siyama ila al-layl suka azumi zuwa dare ce ne dare horo bisa rana na faduwa an shiga dare ba wai duk wace ne ma faduwa rana to ka sha azumi kenan ko magariba ta shiga daga nan an shiga dare har zuwa karfe goma goma da rabi shi ne farkon yankin dare na farko wa wakatun salatu bi shi kuma lokacin masu asuba yana shiga min tsoro tilfatir daga fitowar alfijir malam ta'ulun ishamsu matuƙar da rana ba ta fito ba ma'ana har gari ya yi istirari gari ya yi sha ɗin nan to duk lokacin sallar isha a sallar asuba ne lokacin da bai fita ba matuƙar rana ba ta fito ba rawahu muslim al-imamu muslim ya rawaito walahu a da yarwa muslim min hadisi buraida shi kuma hadisin buraida ibn al-husayn wata hadisin abdullahi na amru na al'adu to burai da ma ya rawaito kuma a cikin muslim sai ya faɗa fil asar game da asar bayan ya koro waɗancan bayanai lokacin azabi don rana sai kaza sai kaza sai ya ce game da asar kuwa sai ya ce wa shamsu bai da unaqiya a lokacin rana ta yi fari malamai suka ce za ka iya kallon ta ka zuba mata ido tana daidai goshinka ba tare da ta haske ma ido ba na ƙiyya ta wanku garin wannan tartsatsin shu'a'u shamsi tsananin haske ranar da yake kashe ido ba shi ma'ana duk inda aka ce la'asar ta shiga to za ka iya kallon rana wasu shamsu bai da na ƙiyya rana ta yi fari ta tsaftata na tsiya ta zama safiya gari wala a tsaftace haka ya fada a nasa bari ومن حديث أبي موسى حديث أبي موسى فتوهي والشمس المرتفع أسود الوقت الآن ke يمكن أجيب وتنتهي shi ne suka tayin ka tsaya ka kalle ta ba tare da ka daga kanka ba za ka ji ta a kushinka to la'asar ta shi ba kuma za ka iya kallon ta ba tare da ta cutar da idan ba وعن ابي برزه الاسلمي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الاثر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجو اهلنا الى اخره sai dai mu ya koma ya tafi masaukinsa a ina fi a asal madina can bayan garin madina inda masaukin mu yake wa shamsu hadiya rana tana nan da ranta ba ta kwanta ba ta yi kamar za ta je ta fara ba tana nan da ranta lafiya ma'ana wani shi ne in ka kalli lokacin da aka lokacin da aka yake shiga a ce ya shiga misali lokacin da kamar yadda tana shiga uku da rafi in ka kalle ta lokacin tana dabda goshinta to idan mutum ya yi sallama a sa masallacin da nan ba ɗan unguwa ba ne zai yi tafiya ta kamar misalin awa ɗaya ko minti talatin ko arba'in kafin ya je gidansa kan bayan garin madina har yanzu zai ga ranar hanya lafiya lau ba ta je can can ka za ta bada na ce ne yanzu misalin na ta ce ka yi sallah ƙarfe uku ko hudu saura kaddara tana nan hanya tana nan da ranta ba ta yi jaje-jaje ba ba ta tafi tarkata ta ba da yadda yadda ya ce to haka na faruwa ɗan da annabi yake sallar da asar da ya miye kan tafi har zuwa bayan madina inda masaukin su yake tafiya ta fice irin ta da a ƙasa ba wai tafi ka hau ko ka zaro ma'ana kamar sai yanzu kai sallar da asar ne a nan sannan ka kama hanya a ƙasa a ce ka tafi hoto in ka tafi daga nan zuwa hoto wajen jakon watakila za ka je har yanzu ka ga na hayya ba ta faɗi ba ko ba haka bane a ce ne babu abin da yake da kai kawai ka tafi ne ila nan da awa kai za ka je ka ka ga rana har yanzu tana nan to sai sai ɗaya mai koma ila raharihi ai ila manzilihi

shi ne lokaci ba don zan matsa mutane mai ruwa a wata ruwa ya kuma yake son ana ke ta annabi ya kan tsaya ne ga ɗin sun taru ya fita in ba taru shi ma ya ta zama a gida Ba ya matsawa a kan isha ana ya fito a yi delay ɗinta saboda wancan tabbas ba a fiye ta hira a bayan ta ba an fito kana yi ka shiga gida ka yi abubuwa masu amfani ko ilimi ko karatu ko hira da iyalin ka ko wani abu sannan ka kwanta don ka jira tashi da wuri da shi ne babban abin da ake wakana ya karamin nama annabi ya ki ya tsani yin barci kabla ha kafin ta before isha wal hadisa ba da ha da hira bayan ta al-imam al-bukhari ya yi ba da cikin kitabul ilmi yace babu samar fil ilmi a ƙarshe ƙarshen babu da ilmi babu za a yi yin kira bayan sallar isha game da ilimi harkar karatu harkar ilimi harkar koyon da koyarwa hadisi karatu qur'ani ko ilimi mai amfani ko da boko ne ko mai misali amma ba haka ba zai kamata a hira wadda ba ta da amfani ba sai dai illa ruwan neman abincin mutum a lokacin ne shi a lokacin yake sana'a shi yana kaiwa har goma har sha ɗaya misali to ta ce wani shi ma yana yin abu ne mai amfani amma da abin da ba shi da amfani bayan sha kamar da mutum ya kauce shi saboda inna laka fil nahari sabahan tawila kayan abubuwa da ranar da yawa to dare ko ya kamata ka tuna Allah ka ware karshen dare dan ganawa da Allah innal hawarika kan yatina ha duk abubuwan da kake gani zai na faruwa to a karshen dare ake raba shi da arziki da tsiyar da menene duk wallahi ka tashi cikin dare kana ga wa Allah duk Allah zai maka magani da dare shine sirrin rayuwa shine sirrin kuma ga. amma duk inda kuku da rai kudi sai ba ka da rai kana barci da wallahi akwai matsala to da kullum alam sai ke tafi karfe kudi ka da shirya awa ɗaya ne zan so ko sallah kake ko karatu ko ko nan da ko istighfar ba haka ba akwai matsala ko wala ba ta ba daga cikin matsalar wallahi sai mun yi da karshen garin ko da wani lokaci ne da abu hore ya ce annabi ya ce lokaci ne ba da Allah ke a kan mu wace kira nan kan shi wace ko nan ba shi wace neman gafara san kan kan ya mutu zai ta sakaci ya zai ɓata dare sannan kuma ya zai ce zai tashi a wani lokaci kada ku ya kan to inda ma a ce a waɗannan abubuwa ne ake ba ta gaban da da sauki da da sauki wani hira ne wani ya saba bayan ita na kusa ya kama da duka ba zai yi wai a ce wai ya sa ma a kwanta karfe tara a gida har ma waya da alaji wa da baka fito ba muna nan suna jiran ka an ce ba da damuwa ba a cikin hira kuma kila iyalan zama suna so su gaishe da su gaishe ba ya alaƙa sun yi barci kila wanda yake fita tun shida na safe ma'aikacin banki ne ya dawo kuma shi da tun ya ta abin da ya kasa ita hanta kaga ibnu kayyim ya tsotsa ta hakkin iyalansa kuma ya yake shaida zai farin ciki da haka dan a wannan hirar za a tsara abubuwa wata jela a yi zancen mutane a yi kaza a yi kaza ya dawo kuma ya gaji ya zo ya rasa sallar asuba ko ya tashi da kyau to yanzu kuma ga baya wadda waya din nan tana cin lokacin da bayan ta ci ranar kuma ta ci da daddare wallahi wata mata ta ci tsammanin ta kai ba da ita da mijinta sai ne ta ba shi sako ta waya sai ta kai karfe daya ita da wayar ta koma jeji shi da wayar ta ya koma jeji in za ta ce ba a fa kulle gida ba sai dai ta tura mata ta wasu ba ta kulle gida ba fa sai ya tashi ya kulle ba a jira wa haka duniya da muka jira shi ya juya shi yana sai ita ma ta juya tana sai har sai da kowa da duniya da ya tafi kuma abin da suke so su ga muke abin da suke so su ga muke za ka ga wani har tafiya ke a kan amma wallahi wasu yana duba yarinya tana tafiya a kan titi yarinya a mota yarinya a ainihin wato mashin a daidai da sahun kowa waya ta zama ba shi da lokacin hira ko magana ko kada wannan musifa ke ba karama ba wanda take cinye mana lokaci to shi ne ya ce ba ya son hira a bayan wa kana yan fatilu annabi ya kasance yana dadewa wato yana yankewa yansarifu yanfatilu bi ma'ana yansari yana sallamewa daga sallar asuba min salatil gadati yana yankewa ya sallama ya waiwaya daga sallar asuba shi ne ya arzikin rajulu jalisa a daidai lokacin da mutumin da yake kusa da kai za ka iya fahimtar wani ne shi zai iya gane abokin zaman sa da jini tare da aka shiga sallar akwai galas me ya galas alkudur ya ce to amma sauran jabin jari yana nan dafiya ma'ana alkudur na ketowa kamar yadda alkudur na ketowa karfe biyar misali da minti goma ko da minti sha biyu idan za ka fito gari za ka gaji har yanzu wannan gabashi ya ce kira kanar to daidai lokacin da annabi ya yi na nafilan raka'a biyun nan ya je ta da sallah masallacin babu fitila ba a ci balbal ba haske ba komai ba za ka iya gane ba kusa da kai wa sallah aka tashi sallah amma an yi tsara sallah ya ja doguwar sallah ana cewa assalamu alaikum za ka iya gane na gefen ka da na gefen ka a ce duk wane da wane ma'ana gari ya yi sannan ke kama sallah nisa sai na yi alaikar rajulu jalisa wa kana ya karu bi sittina ila mi'a ya kasance yana karanta kamar aya 60 zuwa 100 ne aya 60 zuwa 100 ko dai a raka daya ko a sallar da baki daya ma'ana kila mafi karanci wannan raka a daya sai ya karanta masa shafi biyu sannan ya karanta masa shafi biyu mafi karanci da kuma sallah da tafiya wata ma sama da haka wanda mun karanta tafsir kuma mun karanta cikin sanar da tarmari irin surorin da annabi yake karantawa da sahabbai da su zai ma kuma har surorin yusuf suna karanta karantawa a sallar asuwa mutasa kuna rai yace bukari da muslim suka rai wa inda kuma har yanzu ne a gurin bukari da muslim min hadisin jabir shi kuma bangaren hadisin jabir ne wal a hayana annabi kuma yana tabbata a hayanan lokaci zuwa lokaci ba ta tsayayyen lokaci a hayanan a hayanan idan rahahu in ji tamaku in ya gantun tare da wuri ajala sai yi ta da wuri ya gaggauta wa idan rahahu abta'u ko abta'u in ya gantun yi delay ba su zo da wuri ba a tara shi ma sai yi jirta ta ko za ta kai goma wasu buhu ita ku asbaqar kana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalatin annabi yana kallata da tukutuku wannan hausa dangane ne to zariya sai su ce tukutuku da dukudukun dare ko dukuduku da dukudukun dare dukuduku shi ne gari ya waye amma bai sha ba shi kuma bakano da katsu da nan jigawa ko su da ce dukuduku da ya fita da dukuduku kuma su ce jajjaku jaku kowane da yanayin lahajinsa kuma aka ce annabi kana da kullu kabilatin min annabi yana magana da kowace kabila wallahi da irin lahajinsa idan kai ba zan bane ne zan bane su ne idan ba san ganye ne ma zan zaga in ba ka tune ne in ba san kwace ne kana zuwa amma ne ka zaka zai ba zai ba ka yi halin da kake shi a annabi ce kace al'ardu kulluha masjid ba abu hurairah ce al'ardu kulluha masjid to sai ka dace biya ya musu irin yana ga shi dai larin larabci ne amma kowa da lahanda hau hausa ke amma kowa da lahajar wannan a annabi ce ya kallimu kulla kabila bi lahajar kowace kabila yana magana da irin yaran da irin harshen alaihi salatu wassalam sai daga karshe yace hadisin wani muslim bangaren muslim kuwa min hadisi abi musa bangaren abu musa shi ma ya rawaito magana a kan lokaci sai ce fa aqama al fada shi nan shakkan fajr wannan da ba a zuhun ba a zara akwai labari da ya bani a baya sai ce fa aqama al fada sai annabi ya tsayar da sallar asuba shi nan shakkan fajr lokacin da alfijir ya keto yake bai da sallar ba wannan su a daidai lokacin da mutane a ya kawo ya alifu ba su fada sashen su bai gane sashi ko a masallacin mu saboda duhu wato da ya kan yi sallar galiban gara ba sai gari ya yi sha ba kamar da yarin gari ya yi sha kowa yana ganin kowa dan ya nuna mutane lokacin sallar wallahu ta'ala to za mu tsaya ne insha Allah وصلى الله وسلم وبارك على نعم نعم kuma suna tsaya a cikin na da wannan kuskure ne babba kuma rashin ilimi ne wai wanda sai wani lokaci sai ta haihu bayan kwana uku ko kwana hudu ko sati daya wannan jirin jiki ya ɗauke amma ba za su ci gaba da yin sallah ba sai ta yi arba'in din nan wai ta dogaranta sai an yi arba'in ake sallah ba magana ɗauke wa jini take magana ba kaga a nan rashin sani ai ko da hallari cewa ya yi walau fi yau min biyaka ko a ranar haihuwa shi ya dauke ya ce za ce talla fa'ida tsohuwar ya ce in ta tsarkaka ya ce za ce talla walau fi yau min biyaka ko da ta haihu ko da haka la'akari kawai da jini ya dauke shi ne yake wajen tafi talla amma magana ce ta kai kwana arba'in wannan jinkiri ne aka ba da injinin da ya dauke ba an ba da mudda wato wani duration of time da za ta iya kaiwa har zuwa kwana arba'in to da ka tun fahimta kuskure ne kuma wajibi ne a gidan wato su yi tambaya malamai su musu bayani Allah ta'ala